Karfe biyar da minti talatin cip cip studio Kalangu kuke sauraro labaru da alcan Hausa mai gabatarwa kunguma dantani Dangance da harin da aka kai a garin Abala muna ɗauke da jawabin ministan cikin gida. za ku ji wato masanyar wuri da aka wa 'yan boko haram da suka tuba da kuma bayani kan ziyarar da shugaban unicef reshen afirka ta yamma ta kai a garin difa kasar amerika ta kawace ma wato tsarin cop ɗin za ku ji ra'ayin 'yan farafuda bukatar kawo gyaran fuska ga wasu ayoyin kundin mulkin ƙasa akan ta ne shirin musamman zai a yau Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Jami'an tsaro shida ne aka kashe a cikin wani hari da wasu mutane da ba a gano ko su ne ba suka wa makafar jami'an tsaro na garin Abala cikin yankin Tilaberi. Nan take sojojin Nijar da na Mali suka maida murtani da bin sawunsu da kuma kwakwabe su. gamar ta afku ne bisa iyaka da Mali. Mutari Muhammadu yaya lamarin ya kasance? ‘Yan awoyi bayan kai harin, sojojin Nijar sun samu tallafin sojojin sama waɗanda suka kai musu ɗoki wajen biyar tsawon maharan. A cewar majiyoyin tsaro wannan aikin ya ba da damar fatattakar maharan da suka kai hari a Abala, kuma kayan da suka yi awon gaba da su an samu nasarar samo su. Wannan harin ya kai ga fitar da sanarwa a zaman taron majalisar ministoci. A cewar BBC Africa wani rashe na ‘yan ƙungiyar masu tsatsauran tsatsauran ra'ayi na yankin Afirka ta yamma cewa da Mojawo sun ɗauki alhakin kai harin a Abala a cikin jihar ta Tilaberi, inda jami'an tsaro shida ne suka rasa rayukansu uku na Mali uku na Nijar. Ya yi 'yan watanni kenan inda mazaunin sojoji da suke iyaka da Mali da Burkina Faso sun zama wani wurin harin 'yan ta'adda waɗanda mafi yawansu suna fitowa ne daga arewacin ƙasar Mali. Dangance dai da wannan hari da aka kai a garin Abala ministan cikin gida ya kai ziyara a garin domin gani da sa yanda lamarin ya kasance inda kuma ya halarci zana'irar sojojin da aka kashe. A cikin jawabinsa Bazum Muhammad ya zayyana matakan da gwamnati ya ɗauka gabayin nasa mu saurara. Jama'a wannan abin da ya zo mu yau a bala ya faru da bani bangu ya faru wanzarbe ya faru kwanakin baya fetal kole akwai matakan da gwamnati ta ɗauka kun tubarkalla irin motoci da muka ƙara kun irin makaman da muka ƙara mun ƙara yawan soji amma har yanzu ba mu samu nasarar da muke so ba saboda komi ya shigo maka baka gane shi sai ka koyi darasi kullum muna koya nan da zuwa lokaci kankane za mu ƙaurara matakai kuma za su yi tasiri da yardan Allah. Ina kira ga jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi. Wannan motocin da aka ɗauka biyu an same su, sauran muna cikin neman su. kuma za mu kai haccen mali mu kai musu hari insha Allah muna cikin wannan tsarin nan domin muddin mun bar su a cikin mali saboda mun ce wata ƙasa ce su ko suna walwalawa su zo su mummu aika aika su koma ba za a samu maganin matsalar ba A wani ɓangare kuma ‘yan Boko Haram ɗari da hamsin da suka tuba a jiya ne aka gusar da su zuwa sabbin wuraren da aka girka musu cikin karkarar gudumar ya kimanin kilomita ɗari da 190 daga birnin Difa. Wajen karfe hudu na asuba ne a siyarce kuma da tsaro ingantacce aka ɗauke su aka kai su mutum da aka wato kawo kan wannan shine akwai wani yaro mai shekara goma sha hudu ya yi amfani da ɗan lokacin da aka basu na su ɗan walala daga nan ya ramta cikin na kare a yanzu haka ana nan ana neman sa. Shugabar UNICEF reshen yankin Afirka ta yamma da ta tsakiya ta kai rangadin aiki a yankin Difa inda ta kai ziyara a wurare daban-daban, kamar a wato mazamnin 'yan gudun hijira na garin Wanzam da kuma Kinjandi. maganar ruwan sha ba da karatu da kariyar yara su ne gimshikan ababuwan da aka nazarta a kai abokin aikin wadifa adam babu karna ya firanta da marie pierre poirier ga kuma fasar bayanin nata Karanta takarda yi wa jama'a jawabi abu ne mai kyau, amma mafi a'ala shi ne mutum ya je da kansa ya san takamaiman abin da yake faruwa. Don haka mun fara ran gadi a cikin garuruwa, inda garin da muka ziyarta ya kumshi mutane ne da ba su wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba, amma a hali yanzu a jimilce sun kai dubu ishirin da shida. Mun fara inda ya kamata, inda idan mutanen suka zo abu na farko da suke bukata domin domin tafiyar da rayuwarsu shine ruwa. Mun gudanar da rangaji jiya domin ganin abin da yake wakana a wannan fanni. Sannan tare da hukumomi za mu yi nazari yaya za a ƙara cibiyoyin samar da ruwan sha domin su wadaci jama'a. Sannan kuma yaya za a rarraba waɗannan ruwan sha da tabbatar da tsafta. A hali yanzu akwai buƙatar ƙara ƙaimi da kuma samar da dabarori da matattali. Continuer et choisir A yankin Agadas masu neman ƙetarewa zuwa ƙasashen waje na fuskantar matsaloli da dama masu hatsari kuma a wani lokacin sukan gamu da cin amanar masu ƙetarewa da su wanda ke barin su a tsakiyar hamada. Ga wani misali da ya afku talatan nan da taushuɗe mutari Muhammadu wallafa muna muji. A maraicen ranar talatin ga watan Mayu waɗansu baƙin haure shida biyu 'yan Nijar hudu 'yan Gine da suka fito daga ƙasar Libya. Direban motar ya gudu ya bar su a kilomita ɗari daga Agades. Biyu sun shikata matuƙar gaske ɗayan har yana kwanciya a asibiti Agades. Gendarmomi ne na Torayet da ke da tazarar kilomita tamanin daga Agades suka samu nasarar ceto mutanen kuma yanzu haka suna neman direban ruwa a Jallo. Ga abin da ɗaya daga cikin mutanen yake cewa, eh, Mun fito ne daga eh, ƙasar Libya muka nufo Agades. Motar da muke cikinta direban ya gudu ya bar mu a tsakiyar Sahara sai da shaman tsaro suka ɗauko mu suka kawo mu hana Agades. Mu shida ne ya gudu da motar da kayan mu a hali yanzu ba su bar mu da komai ba. Tun lokacin da aka fara aiki da doka ta dubi da goma sha biyar ne akan safarar bakin haure masu wannan safarar suke gujewa jami'an tsaro inda suke ɗaukar barauniyar hanya da ke da matuƙar haɗari domin jigilar baƙin hauren. To Allah ya sauka. A jiya da marece ne shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya bayyana matakin da ya ɗauka na fitar da ƙasarsa daga tsarin yarjejeniyar fari mai lakanin COP21 bisa kokowa ga ɗumamar yanayi tsarin da tsohon shugaban ƙasar wato Barack Obama ya sanya ma hannu a shekara ta 2015. Isa Garba jagoran ƙungiyar 'yan mai fafutka da lamarin ya yi bayani kamar haka. donald trump ya ce amurka ta janye cikin wannan eh, sa hannu bisa eh, bisa hambaran da mahallin kenan abu ne na bakin ciki abu ne na koma baya kas mun yi allah wadai da wannan ganin da ya yi tunda ba a cewa amurka cikin duniya ita ce ta biyu wadda take hambaran na mahalli yau a ce amurka ta ce wai ba ta kula da wannan wannan tsabani da muke nan muna samu cikin rayuwar mu kenan mun ka ce wannan yana ka cikas cikin tahiyan duniya abu ne da bai ba mu mamaki ba tunda mun sani tun yana lokacin yana yana nan yana propaganda yan shi yana hudi yana cewa shi bai yarda da hambaran da mahallin ba kuma bai yarda kuma da a ce wai an sa hannu bisa wani yarjejeniya bisa wai canjin yanayin A zaman taron da Majalisar Ministoci ta yi a jiya akwai ƙudurin doka mai tsige wato Kamed Abdullahi babban daraktan makarantar koyon aikin jarida Iftik inda aka aza wato Madam Usman Fatima Sale babbar ma'aikaciyar sadarwa a gurbin nasa. Tsige Muhammad Kamed Abdullahi da shi da babban sakataren nasa na ɗaya daga cikin bukatun da ɗaliban makarantar suka tambaya a yayin yakin aikin da suka yi gudanar da wato a kwanakin baya. Talatin da ɗaya ga watan Mayu da ya shuɗe aka sallace zagayowar ranar haifuwar Jean Rouge da ake kimantawa kamar wanda ya haifar da tsarin silma a ƙasar Niger. Jean Rouge babban masani ne ya kuma ƙware a fannin tsara silma. Olivia Marso, mai kulawa da tsare-tsaren Centre Cultural Jean Rouge a nan Yame ta zana shirye-shiryen da za a yi a kai. Mataki na gaba a kan shekaru hamsin da tunawa da rasuwar Jean Rouge zai gudana a watan Nuwamba tare da kaddamar da baje koli a gidan kallo na Paris. Haka kuma za mu yi irin wannan baje kolin a nan yamai. Sannan babban abin rikewa a kan shekaru hamsin da tunawa da Jean Rouge shine goma sha ɗaya zuwa goma sha shida ga watan Disamba. Za mu gayyato da yawan jama'a da suka taɓa aiki tare da Jean Rouge kamar kamar irin su Serge wanda shi ma mai shirya fina-finai ne da ya fice a Faransa wanda ya yi aikinsa a Nijar ya shirya fina-finai biyar tare da Jean Rouge da kuma sakatariyarsa da ta yi aiki tare da shi tsawon shekaru 35 sai Musa Hamidu wanda shi ne yake kula masa da sauti da ya aiki tare da shi a tsawon shekaru 44. Musa hamidu ki a le preneur de son de Jean Rouge pendant Muna cikin kwanaki goma na farko na watan Ramadana, watan da ake ma kasahi uku kwanaki wato goma goma, wane irin mahimmanci ke ga kwanakin warko wannan goman? Ga amsar Dr. Abubakar Saidu Ture, babban sakataren kungiyar Islamiyya ta Nijar. Farin kwanakin goma na wata kowane musulmi ya kamata ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala dan mi dan muna so yardan Allah in kuna so yardan Allah kuma dole ne sai ka tashi kai wasu abin da Allah yana yarda da kai to cikin wannan ya kamata ka gani karatun alkur'ani zikiri ka gani eh, addu'a kagan karatu alkur'ani ya kamata wani kowane mutum yana azumi ya yi wannan da dama don ya samu yardan Allah bayan wannan kuma ya kamata ka sani watan azumi watan rahma ce ya kamata daidai ya zama musulmi yana tausayin mutane yana gan gaskiya bayya abin dunda Allah Allah bai so yana barci da haka nan ba a ce azumi ciki da baci a'a azumi cikinka in yayi to bacinka ya azumi idanuwanka yi azumi kunnenka ya zo azumi Wato buƙatar da gwamnati ya isar ta hanyar ministan shari'a na ƙasa Maru Amadu na ganin an kawo gyaran fuska ga wasu ayoyi na wato kundin mulkin ƙasa inda kuma wato talata da ta shuɗe ne rukunin masu rinjaye suka ba da na'am gare shi a yayin da 'yan adawa ba su shiga a cikin wannan zaman taro ba habibu garba ya kimtsa rahoto mutari muhammadu fasarta mu na muji Wannan sabuwar gyaran fuska ya shafi ayar doka ne ta 47 a shekara ta biyar inda inda a tsohuwar ayar dokar kotun tsarin mulki ce take kula da tafiyar da zaɓuɓɓuka da bayar da sakamakon zaɓe. Amma a cikin wannan sabuwar ayar doka wata kotu ce ta musamman ake shiryawa da ke kula da alhakin shirya zaɓuɓɓuka da kuma bayar da sakamakon zaɓe. Idan aka dawo a kan bita bisa ayar doka ta 48 ita kuma ta ƙara wa'adin kwanaki 120 ne maimakon kwanaki 40 a shirya zaɓuɓɓuka kafin kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba mai ci. Ita kuma tsohuwar ayar doka ta hamsin da tara ta ce babu hurumin sake girka majalisar dokoki idan aka soke ta sai bayan shekaru biyu, amma a sabuwar ayar dokar ta ce akwai hanyar sake girka majalisar dokoki a watanni biyu zuwa watanni uku bayan sauke majalisar dokokin ita kuma ayar doka ta 99 an ƙara mata shekara ɗaya ne inda zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ma na kansiloli duka wani ƙudurin doka ne yake tabbatar da su bayan kaɗa ƙuri'a na amincewa da waɗansu canje-canje a ranar 30 ga watan mayu a zaman taron majalisar ministoci na ranar ranar jiya ya ƙara gabatar da waɗansu shawarwari da suka shafi yin gyaran fuska ga kundin tsarin mulki dangance da ayar doka ta 84 da kuma ayar doka ta 173 wanda waɗansu 'yan majalisar dokoki hudu suka gabatar da bukatan haka. Sai dai babu takamaiman cikakken bayani dangance da ayoyin doka da za a yi bita a kansu, amma sai dai waɗannan ayoyin dokan suna magana ne bisa zaben 'yan majalisar dokoki da yawansu da kuma alawus ɗinsu da ma batun idan ɗan majalisa ya rasu sai kuma ayar doka ta 173 wacce ita kuma ta ƙayyade cewa batun bita akan kundin tsarin mulki abu ne da ya shafi shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dokoki. A gaishe da mutari Muhammadu da kuma haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu da harshen Hausa za ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.